Sashen Hausa na sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na farsar muku da muhimman kanin labaran. Wani rikici ya hada mazauna tanda da makiyaya biyu a ranar Asabar kura ta laba kuma matsalar an ciwo ta tare da zuwan hukumomin gaya akwai mu da karin bayani. Kashi 49 cikin 100 na kauyukan jihar Difa suka yi shuka a cewar jami'an gidan gona. yaya kamfin damira yake tafiya za ku ji karin haske a cikin shirinmu kuma na musamman za ku je halin da dazuka suke ciki a yankin gaya da ke fuskantar barazanar mutane. To madala yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya a ranar biyar a ranar jiya biyar ga watan Juli shugaban kasar Nijar ya buɗe tashar sola ta megawatt talatin da ke goro banda a nan yamai da aka kashe kuɗi sefa miliyar ishirin wajen gina ta wannan tasha za ta samar da wutar lantarki ga kimanin iyalai dubu saba'in kimanin mutane dubu ɗari biyar na yankin yamai a cewar kamfanin dillancin labarai na INP tashar sola ta goro banda za ta rage rage dogaran kasar ta fuskar makamashi a lokutan da ake ɗauke wuta. masu amfani da wutar lantarki ta kamfanin nijelek na na agadas da arlita na fama da ɗauke ruta jehi-jehi a cikin unguwanni a cewar daraktan kamfanin nijelek na yankin agadas musa jibrilu wannan matsala na da nasaba da tsaye da aiki na su nishiyar bayan canja wani injin samar da wuta da ya lalace a cikin rahoton musa mamman Masu amfani da wutar lantarki na fuskantar ɗaukewar wuta lokaci zuwa lokaci, wannan kuwa kasancewar karfen da su nishar ta sauya kwanakin baya lokacin da aka samu kwanaki goma cikin matsala ba sabo ba ne. Sun yi odar wani sabon karfe da bai iso ba kwana sai suka ɗauki wani karfen da aka taɓa amfani da shi suka ɗora a kan inji. Kenan yanzu suna lura da yadda abubuwa za su kasancewa tsawon makonni biyu. Bayan makonnin biyu idan suka ga al'amura na tafiya daidai za su daina tsagaitawa. Idan kun lura akwai yawan ɗauke ɗauke wutar lantarki a unguwanni bukatar wuta a agadas da arlit ta kai kimanin mega sha shida da dubu biyar a halin yanzu gaba ɗaya mega tara ne suka bada kun ga gibin da ke akwai kenan dole a rika ɗaukewar wuta ana rarrabawa generator da muke da shi yana da ƙarfin mega ɗaya akwai wahalar wadatar da jama'a amma ma'aikatanmu suna tsaye kusan duk dare suna cikin unguwanni suna aiki. Wata gobara ta tashi a ranar jiya a wajajen karfe uku da rabi na yamma a wani wurin ajiyar man fetur na kamfanin Sundef da ke birnin Zandera, wadda ta jayo mutuwar mutum biyu da raunata mutum guda. An samu kashe wutar tare da taimakon jami'an Asekna, 'yan kwana-kwana da kuma 'yan kwana-kwana na kamfanin Soraz ta da tallafin Satom ta fuskar ruwa, kwamandan Hamani Abdul Aziz na 'yan kwana-kwanan Zandar a cikin rahoton Ali Keta. Motocin mai biyu Juni kowace tana makare da lita dubu hamsin na man gasuwal sai dai akwai wata motar mai da muka fitar da man amma wajen yana da zafi muna kokarin sanyaya wajen an ciwo kan wutar sai dai mutum biyu suka rasa rayukansu waɗanda suke aiki a wajen motocin man bayan wannan mun fuskanci wata matsala kayan kashe wuta gobara na nan ba su da inganci ba na zamani ba ne don haka ne aka ɗauki lokaci wajen samun ruwa sannan Bayan kamfanin Satom ya kawo muna motocin ruwa biyu da kuma ma'aikatar kula da tsafta. A ranar Asabar da ta gabata an yi wani rikici da harba bindigogi a ƙauyen Mumbai Tunda da ƙauye mai makautaka da Runtuwa Tanda a cikin ƙaramin hukumar Tanda jihar Gaya. hukumomi sun je wuraren domin kwantar da hankalin jama'a da kuma karfafa zaman lafiya a simi'u a barshe gaya a cikin rahoton fadal alu A ranar Asabar ɗin da ta gabata mun samu wata tarzoma tsakanin mutanen Mumbai Tunga da waɗansu matasan makiyaya biyu na runtuwa. Bayan da suka yi tacar baka, matasan makiyayan sun tafi suka ɗauko bindiga aka set inda suka yi ta harbe-harbe a cikin garin. Abin ya tayar da hankali sosai, sai dai wancan ɓangaren ba su da musu martani ba. Mun tura jami'an tsaro domin kwantar da tarzoma, mun tafi yau domin jan hankali hankalin al'ummomin biyu su zauna lafiya mun yi wa waɗanda suke rike da makamai ba bisa kan ka'ida ba ka shaidi mun ɗauki duka mataki domin karɓe makaman koda da ƙarfi ne kuma za su fuskanci hukuncin doka Wata yarjejeniya da ke da nasaba da sake koma ayyukan kamfanin ma'adanai na Azelik eh, sumina an rattaba hannu kanta a ranar 28 ga watan Juni tsakanin gwamnatin Nijar da kamfanin Uranium na kasar Sin Sinuk ko menene ra'ayin kawancen kungiyar fararen hula na arlit eh, almustapha alasan shugaban kawancen kungiyar fararen hula na arlit tawar tarho a cikin hirarsa da gungun muhammad antani accordé Mun yi la'akari da cewa ministar ma'adinai ta amince su sake tafiyar da ayyukan da aka tsaida saboda ma'aikata da kungiyoyin farar hula sun nuna bacin ransu dangane da rashin girmama muhalli da kuma dokokin kasar mu wanda ina ganin shi ne ya kai aka tsaida a Zelik. Yanzu ban sani ba wani tabbaci suka baiwa gwamnatin Nijar domin su sake tafiyar da ayyuka amma idan dubarun da muka sani ne akwai wahala tun lokacin da aka gano imuraren Urano ta so ta yi amfani da wata dubara mai suna Lexi domin haƙo ko karfin uranium wanda hakan zai sauƙaƙa gurɓacewar ruwan shimfiɗar ƙarƙashin ƙasa har zuwa kogin isa yan nijar ba mu san wannan dubara ba mu mun ƙware ne ta haƙar wuri da ke buɗe ba mu ga dalilin da zai sa a bar wannan tsari a koma ga wani wanda ba mu sani ba kuma ba wanda aka shirya domin haka A Yamai kamar sauran yankunan kasar Nijar sallar laye ta gudana a makon da ya wuce tare da gashe-gashen raguna bisa amfani da itace da dama da kuma gawayi sabanin shekarun da suka wuce wannan shekara a Yamai an samu canji bisa ga yadda mutane suke gashi. Maman Saini, Sakatare Janar na kungiyar masu sai da itacen girki a cikin rahoton Muktar Hamadu. shekara muna cewa abin ya samu karbuwa. A da'irar birnin Yamai mutane wajen kashi tamanin cikin ɗari busu yake da ice ba duk inda ake sai da wa'annan manyan itacen na layya cikin gari kuna ganin wa'annan itacen sun yi kwantai. Wannan kira da mun kai mutane su zanki gamiya wuri guda su yi wannan layyar mutane sun game wuri guda sun yi wannan layyar. Kuma mun ce itacen nan da aka giggilma ga tare ni mun ka ce yanzu maimakon ka sa ice sai ka nemi dogayen karahuna to mun ga kuma mutane sun yi wannan gaskiya an yi abin mai amman kuma abin da sun ka aiki da shi shine a gawai na icci. mu abin da mun ka ce mutane in sun bar icci su yi aiki da gawai na kalkashin kasa SNCC abin da ta kawo nan ganye mai wajen sako dubu da ɗari uku amma sakunan da an ka da ƙasa ga ɗari takwas ne mu duk yakin da mun kai saboda a rage cin icci na me in an yi aiki da icce kenan kuma wani aikin banza na an kai sharbon nan ya hiɓanna bisa ga ici sai an ƙone icci wajen ton bakwai kafin a samu sharbon ton guda. Matsalar damina a jihar Difa a ƙarshen kwanaki goma na watan Juni ta bayyana tare da ƙarancin ruwan sama. Ƙauyuka da dama ba su yi shuka ba fiye da rabin ƙauyukan. Bayani tare da Daraktan Noma na jihar Difa Isufu Alasan a cikin rahoton Mani Musa. cikin gari 210 wanda dai mu a matsayin na mushunan gona muke muke aiki da su muna da kamar wajen kashi 49 wanda dai suka samu suka yi shibka eh, saboda dama da daman ta sabka muna ta ne tun cikin kwana goma na farko inda aka samu ruwan wari kuma ruwan nan ya ɗore je cikin shi ma goma na tsakiya shi ma aka samu eh a cikin dai wannan goma na ƙarshen gaskiya har yanzu dai ba mu samu ruwa ana zaman jira ne mu yanzu kenan muna ɗaukan wannan abin kamar cikin hori ne ake eh, duk da aka yi wannan shifka saboda shifka da take nan kamar yawanci ta hatsi ce to wannan hatsin har yanzu iya buƙatar ruwa mu a game da wannan lokaci na damina inda a wannan lokaci ake lura da yawartar kuda cikin birane da gidaje a difa lamarin da ke tattar da yaduwar cututtuka nuhu malam sule wakilin kiwon lafiya na muhalli a ma'aikatar kiwon lafiya ta difa ya bada shawari masu amfani na tsafta a cikin rahoton mani musa mai sai da kayan zaki kamar in ce ko dabino ko mongoro ya dace kamar ka ɗauki el mataki el dabino na ka samu ko laida ka rihe yanda kudajen nan ba sa samun sai cincirin a bisan su ba balle mai saya ya ɗauka ya je gida ya kai ma gidan shi guba kuma kai mai sai in ka saya in an kai shi gida ya kamata wanda suke cikin gidan nan su wanke shi kamar a ce an sa shi baki in ba wannan ba sai ga an ci daga baya mai ya kece zawo da wa'ansu matsaloli wanda yake na rashin lafiya akwai kamar misali wanda suke sana'a fura wannan da nono to kaga ko in an ce nono shi ma kayan zaƙi ne nan gurin za ga kudaje suna tattaro a gurin ko ka wannan ladin ko ka wannan sukarin za a sama a cikin furan nan to a wani lokacin mun ja hankalin masu yin wannan sana'a su samu el sange haka ya zamana sun zamna a cikin kai mai saya in ka zo ka miƙa kuɗinka ka tattara abin da yake fura da nono da sukarin duk ta miƙa ma kai ma a tarayyar turai ta bada ta sanar da tallafin kuɗi na euro miliyan 66 ga niger wannan sanarwa ta fito ta bakin babban wakilin tarayyar turai kan harkokin waje da siyasar tsaro kuma mukaddashin shugaban kwamitin tarayyar turai mr joseph borrell da ke ziyarar aiki a niger haka ya jajjada cewa cikin sake duba makomar tallafin kuɗi hukumarsa za ta ƙara a makonni masu zuwa da zuba kuɗi da za ta baiwa niger da ke kewan euro miliyan miliyan 500 domin shekaru shekara ta 2021 shekara ta 2023 a cewar kamfanin dillancin labarai na anp Don su sai rahotonmu na musamman albarkatun zarzuka a gaya na fama da barazana da ke kawo cikasa ga ɗorewar waɗannan albarkatu domin yaran manyan gobe. Sare itace ba bisa doka ba na kasance babban kalubale muhallin halittu na cikin barazana tare da ɓacewar wasu nau'in itatuwa da kuma namun daji da ke rayuwa a cikinsu. kamandan kwamandan buweldu amadu daraktan ruwa da gandun daji na jihar gaya ya yi wa fadal alu karin haske A gundumar gaya keɓaɓɓun gandun daji uku gare mu akwai na goro basuga na fogaberi da na hilin giginya na bana. To dukan wa'annan albarkatun gandun dajin na fuskantar matsin al'umma musamman ma akwai al'amura biyu da ke wakana. Akwai yanayin datse-datse akwai na sauyin yanayi. Hakan ya sa ana ganin matsi mai babban nau'i kan wa'annan albarkatun. Bisa sarar itacen da ake musamman ma ake keɓaɓɓen gandun dajin goro ba su ga. wani lokacin ma mun fuskanci wani al'amari na rashin jituwa da al'ummomin don mun ga abkawar tana kamari muka ga ya kamata mu girka wani tsarin kulawa na sassauta wannan al'amari na sha faɗawa al'ummomin gaya an ba su bar abkawa wa'annan albarkatun ba na karkarar to za su kasance cikin yanayin da wasu karkarun ke fuskanta na karamcin abinci in suka ci gaba to wannan zai zo musu don ana maganar zubar ruwa idan babu wa'annan albarkatun to za a samu karamcin ruwan damanar kenan za a kasance kudiyomin ga yanayin karamcin abinci ma'aikatar ku na baiwa wasu jama'a izinin saran itatuwa ya kuke bayyana haka ganin cewa wannan ma na haddasa kashewar itatuwa Bisa ka'ida izinin da ake badawa domin a yi amfani ne da itacen dafuwa. Amma da muka zo gundumar sai muke ganin bisa tituna mutane na ta jirgi itace tamkar kasuwar sai da ice. To daga bayan nan muka gaya yawa jaba mu daina badawar wannan izini saboda ban ma amintar girkin fuskar kasuwar itace. Wani hali ake ciki game da wutar daji a nan gundumar gaya aka lalacewar gandun daji? A wani lokacin mun fuskanci gobarar daji musamman ma bayan an ƙare noman gonakai gobarar daji da ake haddasawa da gangan da ke zuwa har bakin kwalta an na ɗauka bana halin gobara goma sha biyar kai in ce ma ishirin muka ƙididdige fiye da eka ɗari hudu gobarar daji ta lakumi kenan dukkan wa'annan keɓaɓɓun gandunan daji ya wajaba mu tsara wayar da kan al'ummar mu ba ta labari dangance da yanayin tafiyar da ake so muna tunanin za su fa'in fahimce mu domin ko al'amarin taɓarɓarewar yanayin ya yi ƙamari sosai-sosai. Tuma da lakunji cikakken bayani na kwamandan bulawaidu Amadu daraktan ruwa da gandun daji na jihar Gaya kuma duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu yanzu bari haɗa ku da Karima Hasumi Guruza da zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraron studio Kalangu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.